بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الحبيب كل الجنة والشهيد من الجنة الكاس المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله يا سيدي الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواح الأجل الله في ذاك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to zan fara da ta fuskoki biyu jaje na farko na shahadar sai da azahara salamullahi alaiha wanda ya zo daidai cikin wayannan kwanaki ah, na wannan wata ba ma gari tsawon kwanaki amma da kamata ya ce jiya wanda yake shi ne uku ga wannan wata mun haɗu a nan mun yi wa a Zahra, salamun lahi alaiha bisa da ruwaya wanda ya fi inganta ruwaya ta abbasul kuɗi ba ta yi shahada ne uku ga wannan wata shi kenan har sa sun ɗauke mana da insha Allah mun za mu shiga da shaharar saida cikin shahadar shahidar waƙiyar buhari saboda ka jadadawa ta biyu ta ce ta abin da ya faru ga masu wannan harka da almajiransa baki daya da shekaru takwas cok da suka gabata to duka wayan nan guda biyu kana iya ɗora su a mizani guda ko ma'aure guda duk mafuskantar su ɗaya sai da zara salamun lahi alaiha duk rayuwar da baki ɗaya ta kwashe shi ne ko ta tafiye da shi ne wurin ƙoƙarin ganin ta kau da zalunci ta kuma mai gurbin zalunci da adalci ah, wannan harka wanda su maulana ibrahim zanzu ke jagoranta nafsul ko nafsul shek shi ma kokari ne na gani ya kawo zaluncin da al'umma ke ko da ya daba biya ba tare da mai gurbin wannan zalunci da adalci irin na Allah ta'ala to kuma dukkan abin da ya rika samu su to daidai ne kenan musabbabin kenan ran talata daidai sha biyu ga wannan wata ne wato 12 disamba Ah, mun dawo da tare ne daga ran alhamis zuwa ran talata saboda ya zama mun dani ko tsokaci a kan abin da ya faru a daidai rana. to sai dai bil'asaf ah, da ke sanarwa da social media da yawan jama ban sami sanarwa ba amma na da dajewa bai tsawo haka ban sani ba ko an dan ɗauka haka na yi magana sosai a kan abin da ya shafi tawakiya inda nake cewa shi sha biyu ga watan sha biyu da kuma karfe sha biyu wani eh, ko wasu alkalma ne waɗanda masu bincike bincike irin na bokaye suka ba mu mahukuntan ƙasar nan sa a cikinsu da ke shi abinda suka shirya shi ne kowane operation shi ne sunansa operation wipe out faran nan sun shirya ne za a kau da harkan nan da dukkan wani abin da ke da alaka da harka ne saboda wani abu ne wanda yake ba rannan aka shirya ba sun daɗe suna shirin sun wasu operation a baya da yawa irin su operation siphonic shi misali a rikin zuciyar yan uwa da ya ga lura da wani uwa har su ke za a yi ta ana sa da ko ba shi wani aiki da ɗauka ko wani gurbin karatu ko wani jari ko wani har sai an ja hankalinsa har suka zo kuma operation na raba karo haka ne suna da operation da yawa amma wannan operation na sha biyu ga sha biyu ko operation na na wakin out na harka ɗin baki da duk wani abin da yake da alaƙa da harka ne har abin da suke cewa shine abin za su yi to dole ɗayan biyu ya faru kuma faruwa kowane ɗaya daga ciki nasara ce ga abin da suke son su cimma suka ce za su auka ma dubu wannan harka da 'ya'yan wannan harka